بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahallacin kowa da komai wanda yake kaddara abin da ya so ya kasance a yadda shi yake so din tsarki ya tabbata gare shi dukkan sifofi na kamala da barin ƙasa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala sunaye mafiya kyau mafiya daraja mafiya ɗaukaka su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan yabo godiya salati da aminci su ƙara tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sanadiyar haɗuwa mu nan shine walima da ƴaruwa uwa za ta gabatar sanadiyar ƙaruwa ta aure da aka samu wanda yake da izinin Allah maɗaukin sarki za a ɗaura gobe asabar ah, gobe 16 kenan ga watan yuni watan shida yau kuma goma sha biyar shekara ta dubu miladiya wannan ba karaman alkhairi ba ne da ubangiji allah maɗaukin sarki ya nuna mana irin waɗannan lokuta da ake shirye-shiryen wannan biki muna roƙon allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗauka allah ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan biki yadda baƙi na kusa da nesa suka zo ubangiji allah maɗaukin sarki ya mai da kowa gidan shi lafiya kuma nasihohi da ake gabatarwa da waɗanda aka gabatar da wanda ake gabatarwa zuwa ga amarya da ango muna roƙonsu muna haɗa su da ubangiji allah maɗaukakin sarki ya sa su yi aiki da duk abin da aka faɗa daman ba wai ana zama ne kawai a ce an yi nasiha an tashi ba za a ga tajriba ce sosai da sosai za ki ga wani ya karanta a littafi wanda kuma ya faru a gare shi yake ta nusarwa yana baya son abin da ya same shi ya samu wani wanda yake ba na alkhairi ba ne tsara ka ci ana ta nasiha da tije suna yi matsakaita suna yi malamai suna yi abokan karatu suna yi kowa da kowa na yi muna roƙon Allah ta'ala ya sanya abubuwa na alkhairi da aka faɗa ga ango da abubuwa na alkhairi da aka faɗa ga amarya ubangiji Allah madaukakin sarki ya amfanar da su baki daya kuma duk fitintunu da ke cikin wannan aure da dana sani Allah ta'ala shi yayi shi baki daya Allah madaukin sarki ya sanya a ce gwamma da aka yi kuma waɗanda suke nema ba su samu ba ubangiji Allah maɗaukin sarki ya sanya su samu amma su samu nagari sawa'un maza ne ko mata kamar da bayani ya gabata ɗazu galibi a nasiri da ake yi domin aure ma'ana ta sanadiyar aure kenan nasiri ne da ake yin su kamar da na ambata domin amarya da ango za su samu kansu a wani lokaci da a wani yanayi da babu wanda ya taɓa sani amarya za a ɗauke ta daga cikin ƙannanta da yayyanta da innoninta da gwaggwanninta da kowa da kowa a ce ta koma wani sabon yanayin da bata taɓa kasancewa a cikin shi ba hakan nan kuma shi ma ango zai kasance a wani yanayin da bai taɓa kasancewa a cikin shi ba tunda ya saba da shi kaɗai yake in ya ga dama ya dawo jira karfe ɗayan dare ya dawo karfe biyun dare ya dawo sha ɗayan dare yana cikin ƙannansa in ya dawo ya ce an akwai abin da ya rage na abinci in akwai abin da ya rage ya ci in babu kuma ya ci ragowar ƙannansa wanda yake kira ga duk wannan yanayi ya riga ya kau to za ki ga abubuwa ne da ake bukatar nasihohi da jan hankali da sanin haƙƙin juna babu yadda za a yi miji shi ma ya riga ya sani ya ɗauko ta daga cikin 'yan uwanta iyayenta kakanninta ya dawo da ita cikin wani yanayi a ce za a zauna haka kamar yadda aka saba ko kuma a ce ita karan kanta za ta zauna a kan yanayin da ta saba waɗannan al'amura a hankalce kawai ya saba balle a kan doron ayoyi na alƙur'ani mai girma da ubangiji allah maɗaukin sarki ke cewa walahunna mithlu allazi alaihin bil ma'ruf wa lirijali alaihin daraja su karan kansu mata suna da kyautatawa na musamman da yake wajibi akan maza su kula musu da shi wannan wajibi ne duk da cewar maza suna da daraja suna da kima suna da ƙarfi akan mata to za ka ga kowane bangare an ba su ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da mata da abubuwan da yake shi shari'a ta yadda shi babu wani zama da za a yi da muddin aka kauce ma karantawar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama aka kauce ma faɗin Allah subhanahu wata'ala ba a da na sani ba cikin irin wannan zama wannan zaman na aure ne wannan zaman na karatu ne wannan zaman na makwabtaka ne wannan zaman na wurin aiki ne na wurin sana'a ne na kowane irin wuri muddin an kauce ba tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama muddin yadda za a yi da na sani cikin wannan saboda kuma kyakkyawan zaton mu ga waɗannan amare ango da amarya mutane da suka tashi gida da ake mai kyakkyawan zato da kulawa da addini da karatu da aka yi ba ma taɓa fata ba ma taɓa so a ce wai a tara ango a ce ka gan shi kamar ba malami ba haka karatun ya koya maka ko kuma a tara amarya a ce kin ganta kamar ba malama ba har ko karanta a makaranta irin wannan saƙon yana ƙarsuwa zuwa ga malamansu yana ƙarshe zuwa ga iyayensu yana ƙarshe zuwa ga kakanninsu yana ƙarshe zuwa ga duk wani wanda ke da alaƙa da su saboda kamar da na faɗa ɗansu ana faɗa kuma ana ƙara faɗa duk faɗan da ake ba ta tsuniya ba ce ba fin ne ba ta tsuniya gizo da ƙoƙi ba ce dole mutum ya sa a cikin karatu dole mutum ya tahi tsaye domin ya fahimci ya karatun yake karatun aji ne za a karanta idan aka karanta mutum ya gane shi kenan sai ji kamar da wasu ake amma yanzu zama ne na aure da ya hada miji da mata da yake miji akwai haƙƙinsa mata akwai haƙƙinta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da haƙƙi Allah subhanahu Ta'ala mahalicin kowa da komai yana da haƙƙi akan miji da mata akan ango da amarya wanda yake kuma ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa wa ta kullu zai haqqan haƙa abin nan kowa duk wani mai haƙƙi ka bashi haƙƙinsa ka wajibi ne mutum ya tashi ya bai ma duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa aka Allah su manzo Allah su sallama ya fara idan ana magana kan nasiha da ubangiji Allah madaukakin sa wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addinin nasiha shi karan kanshi addinin baki ɗayan shi nasiha ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce liman manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi bayanin waɗanda yake addini yake nasiha gare su lillahi nasiha ta farko ga Allah subhanahu wataala shine mutum ya bauta wa Allah ta'ala shi shi kadai wahdahu la sharika lahu da yadda bayanai suka gabata irana magana kan nasiha ta aure da na faɗa razu akwai ayoyi na alkur'ani mai girma da hadisai na manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam da su ne jagorori kamar da bayani ya gabata ubangiji Allah madaukakin sarki yana cewa fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id duk wanda zaka mai gargadi kai mai da alqur'ani ta yi gargaɗi ga alkur'ani ga dukkan wanda yake jin tsoron narko na asaba da shi ake wa mutane gargaɗi da shi ake wa mutane tambihi isa ubangiji allah maɗaukin sarki da yake magana akan zamantakewa zamantakewa na aure bayan ya yi magana akan mata sai ke cewa walahunna na ladzi alaihinna bil ma'ruf su mata suna da haƙƙi sananne da shari'a ta gindaya akan maza haka na cikin suratul nisa Allah ta'ala ke ce da maza wa wurin bil ma'ruf ku zauna da su ba da maulanka ba ba da tatsuniyar gizo da koki ba ba da yadda abokinta yake yi ba yake da iyalansa ko kuma kawace take da mai gidanta ba a'a ku zauna da su bil ma'ruf da abin da shari'a da abin da bai saba ma shari'a ba saboda haka a yanzu akwai wata nasiha ɗaya daga cikin nasihohin da suka gabata wata baiwar Allah ta tunkura 'yarta ta aje 'yarta a gabanta tana mata nasiha za ta kai ta gidan aure wannan nasihar ita za mu karanta wace ce wannan nasiha kuma ita ce umamatu ta galabiya wata babba ce mai faɗa a ji ce daga cikin mata larabawa mata larabawa ta ajiye yarta a gabanta za ta mata nasiha za wanke ta da ta gidan aure sunan wannan ɗan ta ita ce ummu iyas binta auf ta ajiye ta tana mata nasiha za ta kai ta gidan aure take cewa ya bunayya ta ce ya ke wannan yatawa lauka kanat alwasiyatu tutraku li fadli abdi inda ana barin nasiha don daraja da ladabi da ake da shi in dai dan mutum ya yana da ladabi za a yi tunanin ladabin da yake da shi a fasa mai nasiha auli taqaddumi hasabi ko kuma dan matsayi da inda za a kallaci matsayi a ce saboda matsayin wanci bai kamata a nasiha ba bai kamata a mata nasiha ba ko kuma saboda ladabinta ita ya kamata ma ce ma wata nasiha ba ita za a yi ma nasiha ba Shi shine take cewa lauriyat anki da an roto waɗannan abubuwan a wurinki in dai za a bar mace a kai ta gidan aure ba tare da an mata nasiha ba saboda ladabin take da shi ko kuma ba tare da an ja kunnanta ba saboda mutuncin da take da shi to da ke za a haka wala ba'u da tumit da kuma wannan ya nisa a gare ki ba sai ta ce walakin na tazkiratul aqil zan miki nasiha wannan nasihar nasiha ce ga mai hankali jan kunne ne ga mai hankali wa munabbihatul ghafil kuma farkarwa ne ga wanda yake yara kana ba ɗin biyu ko duk mutum yana kwatantawa sai a ne don a saita shi daidai ko kuma a'a mutum ya ajiye karatun daban al'amarwa daban sai a ne nasiha take cewa ya bunayya zawjin bi fadli mali bi fadli mali abiha la kunti aghra an-nasi an ذلك take cewa inda wata mace. za ta fasa yin aure za ta bar aure bi fadli mali abiha saboda dukiyar da babanta yake da shi saboda matsayin da babanta yake da shi ba su da da ci je aure ba mana inda ana aure ne don kuɗi da baki aure ba don babanki yana da shi walakin lirrijali khuliqna kama khuliqu lana sai take cewa sai dai abin ba haka bane lirrijali khuliqna an ahalice mu ne don mu zauna tare da maza kama khuluqu lana kama yadda aka halittu maza don su zauna tare da mu ba ku yadda za a yi mace ta zauna ita kadai ko namiji ya zauna ita kadai wannan ta zauna ita kadai kwata kwata wannan bai yi daidai da hikimar ubangiji Allah madaukakin sarki da ya kaddari halittar bani adam ba ya halice shi ne maza da mata wani ce an khalaqa kum an khalaqa kum min azwajikum an khalaqa lakum min anfusikum azwaj yana da cikin ayoyin Allah madaukakin sarki ya halitta muku mata yanku da kaunanku yake cewa ya bunayya ya ce wannan yatawa innaki farakti baiti allazi kharajti wal ish allazi fihi darasta ya tace ya ke wannan yatawa ke rabu da gidan da yake a nan kika tashi ke rabu da shekar da a nan kika kwanci na aka yi kwancin ki nan kika tashi ila wakirin lam ta'arifi zuwa ga wani yanayin da ke baki san shi ba yanzu kin koma wani yanayin da ke baki san shi ba wa qarrina lam ta'rifi lam ta'rifi da ƴan uwan da baki san su ba da mutanen da baki san su ba fa kuni amatan yakunu laki abda wannan shimfiɗa take na yarta za ta kai ta gidan aure take cewa fa kuni amatan ki kasance baiwa a gaban shi a gaban mijinki yakunu laki abda shi kuma zai zama bawa gare ki muddin a matsayin ki na mace kika kankan da kanki a gaban shi to lalle ilalla zai zai girmama ki zai daraja ki ba wai ki zama baiwa kina bauta mishi ba ko kuma ya zama bawa yana bauta miki ba wa hizi minni khisalan ashara take cewa ki zaban mun ki ware mun ki rike min dabi'u khisalan kyawawan dabi'u guda goma ya kulla ki zikiran wa zikra wannan zai gane miki tunatarwa ne kuma wata ajiya ce ta musamman wata ajiya ce ta musamman kuma zai gane miki fata na gari wannan shi ne ita ce doguwar shimfiɗar ta kasance ta ce za ta kai ta gidan aure ta ce ya ce wannan yatawa inda ana barin aure don arziki da muke aure ba don babanki yana da arziki in ana barin yin aure don matsayi da muke aure ba don babanki yana da matsayi amma kada ki manta an halicce mu ne don maza an halicci maza don mu babu yadda mutum ya iya sai ke rabu da gidan mahaifanki take cewa zan miki nasiha akan abubuwa ki rike abubuwa guda goma ina ba ta yanzu amare tana nan don ta ce kirjin biki yawwa take cewa zan miki ki kiyaye min abubuwa guda goma kuna jiya da ko zan faɗi na farko amma ula abu na farko fasuhbatu wal qana'a abu na ɗaya da na biyu abu na ɗaya ba ki zama abokiyar zama ta gari abu na farko ki zama abokiyar zama ta gari wal qana'a abu na biyu ki zama mai wadatar zuci ki zama mai godiyar zuci shine take cewa wal ma'asharatu bi husni sam'i wa ta'a ki zauna da mai gidanki da kyakkyawan amshi da zaran ya ce yi ki yi cikin duk abin da bai saba ma shari'a ba Allah madaukin sarki shi ake na biyayya ta kat manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ake na biyayya kai tsaye ba tare da ka ce yayi daidai ko bai daidai ba amma uba ne mahaifi ne mahaifiya ce mai gida ne mata ce kowanne ana mai biyayya ne akan abin da bai saɓa musulunci ba ce cewa fa inna fil qana'ati rahatan lil qalb agodiyan zuci a agodiyan zuci akwai hutun zuci in dai mai gida ya kawo aka ce Allah ya sanya albarka kuna jina da ce in dai ya kawo kika ce Allah ya sanya albarka to ban sha miki alwashi ba in dai kika sa kunne kika sa ido a wannan satin sai kin ga abin da ya kawo ya ɗoru ba ya rabu ba sai dai kalmar ce take da wahala a yaushe take da wahala lokacin da take ganin da ita da shi daidai wa daida ake amma ba in ne muke rantsuwa ba zan miki kafara ba a duk lokacin da mai gida ya shigo da cefani kika karɓi cefani kika ce Allah ya sanya albarka Allah ya ƙara arziki ina tabbatar miki a kafin ki lissafa kafin sati ya dawo in dai kika ɗore akan haka sai kin ga cefanen ya fara ƙaruwa amma a lokacin da ya kawo kika ce abin kenan da aka samu ashe albashin wane bai kuna ka ba albashin ka bai kuna wane ba shagon ka bai kuna wane ba samun wane bai kuna ka ba amma kuma cefanen abin nan naka yafi na wane naka yafi na wane amma cefanen da wane yake ke ba ka yi eh wato kina ne lissafi kenan sai ga mutum ya fara canzawa ba tare da ya ce miki ga abin da yasa ya canza din ba saura ta sai take cewa fi husnul ma'asharati mardatul rabb a kyakkyawan zama kuma akwai abin da ke sawa ubangiji Allah madaukakin sarki yarda da mutum sabili da haka kana'a godiyan zuci duk abin da aka ɗauko aka ce miki gashi ki ci Allah sanya albarka wai ba haushe ba ce yake to ba ta kare wuya duk abin da aka baki ki ce Allah sanya albarka duk abin da ya miki kukan da ya samu ba ki ce Allah ya sanya albarka akan abin da aka samu din wannan ita ce nasiha ta ɗaya da nasiha ta biyu da wannan baiwar Allah ke mata ta ce ki kasance da asuhuba kyakkyawan zama ki kasance da godiyar zuci ta ce wa amma salisatu rabi'a amma salisa nasiha ta uku da zan miki da nasiha ta hudu da zan miki kun ga inda take gwama da sunun kenan ta'awudu li mawdi'i aini ki kora ido ki ga inda yake sanya ido take cewa da ita za ta kai ta gidan aure ki kura ido ki ga ina mai gidan ki yake sa ido ki kura ido a kan shi wa tafaqqudi li faqdi anfi abu na biyu ki sa ido ki ga mai hancin shi yake shinshinawa abu na uku ta sa ido ta bayyana yake kallo abu na hudu ta gaina yake shinshina abubuwa na tufa nan biyu ina yake sa ido amfanin cewar ina yake sa ido nisan me yasa ta yi mata wannan nasihan ne domin duk abin da ke amsa sunan kazanta ta kawar da shi namiji ba lalle ba ne yadda abin da ya gani ya abin nan ya yi magana a kai ba duk abin da ya gani ne magana a kai ba amma kada mu sha'afa sau da yawa abubuwa za su dinga rage kauna da so idan muna na ayyuka suna bayyana sai ka duk abin da kika san yana kallo duk abin da kika san yana sawa ido duk abin da kika san idan shi yana kaiwa gare shi to lallai lalle ki yi kokari ki ga kin kautar da shi wannan abin koya yake kiga kin kautar da shi kiga kin kin da shi daga inda yake sai yake cewa wa tafaqqudi li mawdi anfi ki dinga duba ki ga ina yake shinshina babu yadda za a yi amarya ta bar ɗakin ɗakinta gaje gaje ana amarsu ta ango ana kaza ana kaza amma ɗaki ya zama gaje gaje tsakar gida ta zama gaje gaje wannan kuma ba wai ana yi ne a farkon amarci ba so ake a ɗore akan haka ya zama na duk inda mai gidanki zai gani ya zama na kalkalkalkalkal an na share ne an share in na wanke ne an wanke waɗannan abubuwa suna ƙara ƙauna suna ƙara soyayya abu na gaba ta ce ta sanya ido ina yake sa hancinsa saboda ne ta sanya ido a kan shinshinan da yake yi me yake shinshinawa ɗaki ne akwai bashi-bashi in na damana ne turaren wuta ko turaren fesawa ko mene kirbi da ƙanshi inda yake yana ƙara ƙauna yana ƙara soyayya amma idan ya zama an ci abinci da daddare da aka ci abinci da dare sai aka ajiye kwanuka a ƙarƙashin gado ko aka sa su kudaje duk suka bi ga an saba na kiwon lafiya ko mai abin nan kazanta ya zama sun ko koyana sai ki ga mutum bai faɗa a baki ba dan yana gudun kada ya zama yana da yawa kai ƙara amma kuma abubuwa da yawa sun zama kawai sun wuce Allah ta'ala ya sauke haka dole amarya ta sa ido ta gane mai gidanta yake kallo duk inda ta san yana ƙure ido ya zama tana share shi in na sharewa ne tana wanke shi in na wankewa ne tana tsabtace shi hakan nan abin da yake shinshina ya zama na ta yi fata duk abin da yake shinshina ya zama na abu ne mai ƙanshi nau'ukan turare da ake da su kuwa waɗannan al'amura mata su ne ƙirjin biki akan wannan in dai nau'in turare ne sawawan matsinke ne sawawan da ake ɗan ɗorsawa wani a kasko sawawan da ake fesawa ne a ɗaki duk waɗannan abubuwan dole ne a rike su sosai da sosai don ya zama da suna ƙara ƙamsa sadaki sai ta ce wa ammar khamisa amma nasiha ta biyar da zan miki ya ce wannan yata wani albarka wasadisa da nasiha ta shida da zan miki nasiha na kenan biyu ta hada ita ce fata an hudu ne wakati ta'ami ki sa ido kwarai da gaske ki sa ido ki kula da lokacin abinci kuna jina da kyau take cewa ki sa ido ki kula da lokacin abinci wattafaqudu lihini mananihi kuma ki sa ido ki ga wannan lokaci yake bacci sai ya ke mata bayani ta sa ido akan abin da ya shafi abinci ta sa ido akan abin da ya shafi bacci za ta magana akan abin da ya shafi abinci sai ta ce fa inna hararatul ju' hama zafin yunwa yana haukatar da mutum Allah kuwa zafi na yunwa ba yana haukatarwa sai kiga mutum ya zama mahaukaci na dan minti ɗaya haka ko na rabin minti kamar ya a wannan lokaci da muke ciki lokaci ne da an ci gaban da akwai abin da ake sanya abinci zai ɗauki tsawon awa uku ba tare da ya sanyi ba haka ne ko ba ne bane akwai ne zai ɗauki awa hudu akwai ne zai ɗauki awa biyar bai kamata a ce wai mai gidanki yana dawowa aiki karfe biyu ki ce wai sai biyu saura miki kuma za ki gama abinci ba bai kamata a ce yana dawowa karfe ɗaya ki ce ɗaya da rabi za ki gama abinci ba lokacin da ya dawo idan mai gida ya dawo minti biyar kafin a gama abinci wallahi wannan matsalancire wannan wannan mintuna sai ki za ta haukatar da mutum shi yasa ta ja mata da take cewa ki kula da abinci ma'ana kenan ki zama mai kammala abinci da wuri idan mace ta kasance tana kammala abincin ta ne da daddare to za ta zama mai tuwon dare tashi da buzuzu in ya mana tana jan abincin rana sai karfe uku za ta gama shi to kai ba ma wannan ba wallahi a lokacin da mai gida ya buƙaci abinci a daidai wannan lokacin abincin ya fi kowane lokaci daɗi amma a lokacin da aka buƙaci abinci babu shi to abin da na faɗa muku ɗazu wallahi zaki ga mutum ya ɗan zama mahaukaci na minti ɗaya na rabin minti na kaza na kaza shi yasa ta ce ki ƙura ido sosai ki ga wannan lokaci ya fi buƙatar abinci ɗaya abu na biyu wannan abinci ya fi buƙata namiji ba lallai ne ya faɗa miki duk abin da ya fi buƙata ba amma rabu da abin da ya shafi ki karanci wanda kika zauna da shi za ki ga wani abinci ya fi ci wacce miya ya fi sha a lokaci kaza lokaci uku da muke da su da safe da rana da daddare wanda abinci ya fi ci a kowanne ba wai me aka fi me aka fi yayi ba me ya fi ci za ki ɗauka wai da safe shi ne a shashayi Allah ba zai mai wannan wallah wani da safe ba shi ne a shashayi ba wani shi da safan da ya samu kamu koya yake ya kammala da safe wani da safe in ba ya hada da sauran tuwo ba baya jin dudu wanda yake wani zaki ga ya riga ya wuce wannan wannan bai dame shi ba shi sa take cewa ki kula sosai da sosai abinci abinci ya zama da kina kokarin nawa abinci kada ya zama abin da ake cewa tuwo da miya kwanan abincin nan da za ka yi amarya za ka mata tuwo da miya kenan ba ta da wata dabara an ba tuwo ba da miya dole ne mana kina da dabara kina da kwarewa na bincike akan nau'ukan abinci ta da ko yanzu aka tambaye ki masara abinci nawa ake yi da masara za ki bayani ana waina da masara ana shashaka da masara ana kaza da masara ana kaza da masara kenan banda tuwon masara akwai abubuwan da ake da masara to idan je kika dogara kawai akan tuwon masara kadai ya ce ya ci gobe ya ci jibi ya ci shekarar jibi ya ci kaza ya ci kaza ya ci kaza sai ki gaba daya ga masara amma kuma ba ta da wani amfani ta mai zama na masara ce an nawa a ta yau an mata tuwon masara gobe an yi mata kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza ko kuma shinkafa da muke gani da ta shinkafa kullum shine a fara shinkafa ko da fara shinkafa ce akwai shinkafa da miya a fara shinkafa ba misali ɗaya kiran ba akwai fara shinkafa da wake da mai akwai fara shinkafa da kaza akwai fara shinkafa da kaza akwai fara shinkafa da kaza hakan nan ɗaya hannun akwai tuwon shinkafa akwai kaza akwai kaza akwai kaza duk ina wannan magana ne don a tashi daga yayin tuwo da miya kaɗai ya zama na babu wani nau'in abinci da ake da shi haka nan wannan musamman mata su suka fi kowa kwarewa akan wannan amma dai lalle na abin da ya shafi abinci kada amarya ta kuskura ya zama na wai a mako ɗayan farko makon angwanci makon sabar duniya kada ya zama na a wannan makon farko ya zama na bata iya fahimtar karfe nawa yake dawowa gida ba a wannan makon bata iya fahimtar wannan abinci ya fi bukata ba in bata gama ganewa ba akwai mako na biyu ai akalla a watan farko da kike a gidan aure za ki fi gane cewar mai gidan ke fi ci me ya fi sha'awa wannan lokaci ya fi dawowa waɗannan al'amuran suna da muhimmanci mai gidan gidan kasuwa ne sai ga mana kullum tun bayan azahar ya dawo gida ya kawo abinci ya kawo cefani amma kuma zai dawo gida ya samu ba a gama abinci ba za ki ɗauki abin kamar ba komai ba ne za ki da ci abin kamar da wani abu bane amma malama aka so ɗaya so biyu so uku waɗannan abubuwa abubuwa ne suke rage soyayya kuma na faɗa da su akwai na'urori da ake da su kuma su kuma da na'urori da suke rike abinci suke rike abinci ki ya ɗauki awa uku awa hudu ba tare da yayi abin nan ba sai take cewa abu na gaba ki kula da lokacin bacci ubangiji Allah madaukin sarki ya faɗa mana bacci yace waje an na naumakum subata muka sanya bacci a gare ku ya zama hutu ina ta yadda yake wannan da kyau mun sanya bacci a gare ku ya zama hutu a waɗannan lokuta da na ambata ɗazu mako ɗaya na amarci mako biyu na amarci wata ɗaya na amarci za ki fahimci cewar wannan lokaci ne mai jiranki ya fi buƙatar ya kwanta ya huta a wannan lokaci ko da an bugu waya da zaki buga ba za ki taba wani shi ba a wannan lokaci ko da an yi sallama sai ki ce yana bacci ba wani abu bane Allahumma inda ba lokacin sallah ba inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta saboda kan zai kwanta bacci sai ki ba shawara ina ma yayi sallah kafin ya kwanta bacci idan lokacin sallah yayi amma waɗannan al'amura bacci hutu ne idan ya zama daidai lokacin da yake son ya yi bacci bai samu ya yi baccin ba sau ɗaya sau biyu sai ki ga yana neman ya zama cuta wani baccinsa shi ne yi da dare wani baccinsa ya zama ya yi da rana ɗaya kenan sannan kuma sai lokacin baccin kada ya zama na lokacin da mutum zai kwanta bacci yadda da yake wata ɗayan farko a kan keso sai ya tattara kaya nan sai ya ture kaya nan sannan ya kwanta a ce kuma har yanzu abin haka yake a so yake da ake buƙatar da ya shigo ɗaki ya ana sallama a waje ya ce a ku sai an jima ku sake aikawa ku ce ana sallama ya sake ce da ɗakin ka zai ka ce ba na ce da su ya dawo an jima ba ai Allah ta'ala ba cikin suratul nur wa in qila lakum irji'u farji'u kenan kaga yanzu ya samu sabon duniya saboda haka an ce ma ya koma ya koma waɗannan su ne al'amura amma ya zamana da an yi sallama so yake fita da a'a ba haka yake ba saboda dole a kula da lokacin bacci dole a kula kuma da yanayin bacci lokacin bacci din kada ya mana an bar wurin da ake kwanciya bacci an bar shi dukun dukun an bar shi ba wanki ba kanshi ba komai wannan ya saba ma tarbiyya sai take cewa wa amma sabiatu wal thamina nasiha ta bakwai da ta takwas kan ihtibazu bi baitihi wa malihi wa ri'ayati li hashmihi wa iyali take cewa fal ihtibazu bi baitihi ki kula da gidansa ina muke nasiha da ki kula da gidansa wa malihi da kula da dukiyarsa baya cikin ƙa'ida baya cikin tarbiyya ya zamana kawai inda ya saki ya cire rigar shi kuɗi suka zubo ko a basu a tsakar daki ko kuma a daki gaje-gaje ko a bar gida gaje-gaje duk wannan baya ciki waɗannan kawai muna faɗa ne tafkira fatan mu daman eh, alhamdulillah rabbil alamin muna da kyakkyawan da kan ɗalibai da ake wayewa ake kashe gidan aure da ya zana Allah ta'ala waɗannan abubuwan duk an riga an huce su ana faɗa ne don tunasarwa da kowa da kowa baki ɗaya amma waɗannan abubuwan an riga an wuce su abin mamaki ne sosai da sai a samu ɗaliba da irin waɗannan al'amura ɗin ta ce dole ki kula da ɗakinsa dole kuma ki kula da dukiyarsa dole kuma ki kula da jama'arsa ta ce fa ina hifzul mali asul kulli shay domin kiyaye dukiya shine komai ai ba kiyaye dukiya ba ita karan kanta dukiyar larawa suka cewa almanu shaqiqatul nafs dukiya uwa ɗaya uba ɗaya suke da rai za ki ga mutum za ki ga mutum ka taɓa shi bai kula ba amma kana taɓa dukiyar shi sai ga kama sambatu sai ka dole a kula da dukiya dole a daina dukiya kariya dole kuma a kula da iyali a kula da kowa da kowa sai take cewa tasi'atu wal ashara nasiha ta tara da ta goma فلا تفتيش له سرا فلا تفتيش له سرا كذا تتون أسيرنسا ولا تأصين له أمرا كذا تساء مش ولا الأمر فإن لك إن أبشيت سرا لن ينتك تون أسيرنسا لم تأمني غدرة بذلك تبع من توقف مدى أبن بذيئي بيوبايا تون أسيري kala-kala ne maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa hadisin muslim yake cewa mafi sharrin mutum a cikin mutane a wurin Allah ranar alkiyama kun ji jimlar mafi sharri wanda fi kowa sharri a wurin Allah ranar alkiyama shine mutumin da zai yi al'amar abin da ya yi da mai ɗakinsa sannan sai ya fito cikin abokan shaidan ga fayyace musu kenan wannan shi ne daidai ga mace haramun ne karara haramun ne ko tsince babu akan haramci abin da ya kasance tsakanin amarya da ango washe gari kawaye su yi tururuwa gidan su zo ta dinga ba su labarin abin da ya kasance wannan haramun ne mai irin wannan halin yana cikin masu mummunan hali a wurin Allah ranar alkiyama duk abin da ya kasance tsakanin uwar gida tsakanin amarya da ango na abin da ya shafi auratayya ibada aure wannan haramun ne a bayyana shi wannan ya saba matarbiyya balle da idan ango ne da sassafe angwaye suna dawa don su ji ya yi bayani an yi kaza an yi kaza an yi kaza ko kuma amarya kawayenta su dawo su ce ai an yi kaza ta dinga fayyace musu duk abin da ya faru wannan haramun ne wacce ta taɓa yi sai ta kwana ta dage tana ta istighfari ba so ɗaya ba su biyu ba tana neman gafara ubangiji Allah maraukin sarki ya yafe mata wanda bai yi ba kuma kada ya kuskure ya afka wannan haramun ne wannan kenan sai sirrin na biyu abin da ya shafi zamantakewar aure bai halatta ba bai dace ba mai gidanki ya faɗa miki kaza ya faɗa miki kaza ya faɗa miki kaza kawai ya dinga jin shi a kafafen yada labaru na cikin gari wannan kwata-kwata ya ciki sau da haka ba hausa yake cewa wai ba an yi ciki ne don abinci ba a'a da abinci da ciki yake ɓoyewa har magana ma yana ɓoyewa aiki lura akwai abubuwan da da mai gidanki bai gaya miki ba sai yanzu bayan aure sannan ya faɗi abubuwan da yake faɗa miki take cewa wala ta asuna lahu amra kar ki saba mashi al'amari wato waɗannan al'amura za ka gan su kamar ana faɗa ne haka kai da fatan baki amma abubuwa ne abin da aka ce ka yi in ka yi in ka yi yana ƙara soyayya yana ƙara daraja abin aka ce ka bari in ka bari yana ƙara soyayya yana ƙara daraja amma abin da aka ce ka yi in ba ka yi ba yana rage ne abin da aka ce kar ka yi in ka yi yana rage daraja ne sawa'u ya faɗa miki ko bai faɗa miki ba yi za su gani in an yi a ce a kai wance a gidan aure a kai wance a yi mata nasiha a kai wance a yi mata jan kunne muna ina da maimaitawa muna da kyakkyawan jito ga ɗalibai cewar da izinin Allah maɗaukakin sarki an yi auratayya ba su ɗaya ba su biyu ba an aurar kuma shiru kake ji fatanmu mu ji shiru na lafiya fatan wannan aure ubangiji Allah madaukin sarki ya sanya mishi albarka wannan shine babbar addu'ar mu ubangiji Allah madaukin sarki ya sanya mu wannan aure albarka take cewa karki ya da kada ki ne terere a gari kada ki saba mishi al'amari kai ci gaba da mata nasiha amma da waɗannan su ne masu yi guda goma da ta tsoraka waɗannan nasiha gaskiya nasihu ne masu jan kunne na farko dai duk abin da zai ja waɗannan gaba ɗaya shine ikhlasi ni domin Allah wallahi a duk lokacin da amarya ta tsaya tsayin daka ta nemi yardar ubangiji subhanahu wa ta'ala ta nemi yardar Allah ta hanyar biyayya ga mai gidanta wallahi ci gaban da za ta samu abin sai dai wanda ya faru ko ya dinga bayani zama na gidan aure ba zaman aure ba ne zaba ne na ibada ba abu ne da ake cewa zaman hakuri ba mm, zama ne na ibada ki ji cewar ibada kike yi ubangiji allah maɗaukakin sarki ne ya sa kiki ina ba ta yi bauci da kyau akwai abubuwan da suke imani ne ke sawa ka yi ba wai ka gano hakikanin abin da ke ciki ba ne ina ce bayan mutum ya yi wanka da soso da shabulu in yana so in sallah sai yayi ne ba sai yayi alwala ba to inda ana yin alwala ne don tsafta ka to mutumin da yi wanka da soyayya samu nufa fa ya je kabbala tsafta sai saboda ka ina da zan hankalin mu zama gidan aure ba zama ne na al'ada ba wancan ma ta yi ta fito ai wancan ma ta yi ai ita ma a'a zama ne na ibada idan kika dauke shi a matsayin ibada kin huta da komai in kika lura ko dai kin je ko kuma kina gani a tv kewayen ka'aba da ake yi zagayen ka'aba da ake yi kun ka'aba da ake yi me ake yi ibada ce inda dan tana ka'aba ne za a yi haka Allah madaukin sarki ce a yi shi na ake yi ja'ala Allahu ka'abatul baitul haram qiyaman lin-nas to daga abin da nake so mu fahimta zaman gidan aure zama ne na ibada ba zama ne na al'ada ba sabili da haka duk abin da bai saba wa mai gidanki ba duk abin da bai saba ma Allah ba duk abin da bai saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kada ki ga bai tsawon ku daya a'a ki lura cinki da shanki da tufatarwarki yana hannun Allah maɗaukin sarki sai ya sanya yake biyuwa ta hannun shi الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ubangiji Allah madaukin sarki shi ya gara mai tsara wannan shi ya gara mai kayyada wannan babban matsala da ake samu da kuma suke gurgunta abin da ya shafi aure a tajriba da aka samu shine abin da ya shafi kawaye da masu shigowa daki a lokacin da amarya ta shiga amarci lokacin da amarya ta je gidan angonta za ka ga fuskoki iri daban-daban za ki ga mutane iri daban-daban za ki ji maganganu iri daban-daban kuma kowanne gwargwadon abin da ya sha gwargwadon abin da yake amayarwa wanda ya sha nusus na alkur'ani da hadisi su zai fayar wanda ya sha shaci faɗi da al'adu su zai faɗa sau nawa ake cewa namiji ba ɗan goyo ba ne sau nawa ake cewa duk mata da ta rike namiji a matsayin uba za ta mutu wai mareniya wai duk wacce ta ɗauki namiji uba za ta mutu mareniya mutumin da yake tufatar da kai mutumin da yake ciyar da kai mutumin da ya samu maka wurin kwana kada ki taba jin cewar wai ai kina aiki a yau ne tutsu ya ce ya fasa aikin ya za yi sai dai ba ta ba shi ta ba hakuri a ce ta yi hakuri ko ba ta yake ba to daga waɗannan al'amura da suke faruwa bayan aure wanda za ta shigo an zo ganin ɗaki za a ce miki kaza za a ce miki kaza na faɗa tun ɗazu tun kafin fara magana na ce wannan magana da za mu yi kawai sauwa ne amma ba ita ce farko ba ita ce ƙarshe ba akwai malamanta da suka karanta da ita akwai waɗanda suka rike ta duk waɗannan muna musu fatan alkhairi wala mai zaki alallah ya adam akwai abokan zaman ta kyakkyawan zato waɗannan al'amura za su wadatar amma dai kogi baya kin daɗi kogi baya yana son ƙari shi ma dole ne a tashi tsaye sosai da sosai an ban labari fa akwai matar da take tana gidan mijinta sai da wata daga cikin ƙawarta ta fitar da ita daga cikin gidan mijin ta wata aure mijin kuna jira da kyau sai da tsawarta ta fitar da ita daga gidan mijin ta zo ta aure mijin me ya kawo waɗannan abubuwa daga cikin abubuwan da ya kawo waɗannan abubuwa shi ne abin da na faɗa su ciki ba a don abinci ba idan ya zama da komai za ki faɗa ma wuta sai ta ce ai wallahi ita ita mijinta bai sai mata haka ba ta jan ai ta mijinta ba aka yake mata ba wallahi ta da inda za ki same ka za ki ga wata kila mijinta da dore na a hannu a sa ta alungu tana don Allah ka yi hakuri ba za ta sake ba amma kuma sai tana cewa ita mijinta ba zai mata haka ba ai ko mijinta suka rabu da shi ma wallahi sai da ta kame burki sai da ta tsaya ta kwaci yancinta ta yi waye ta yi waye ta yi waye a ziga baiwar Allah ta bare gidan mijinta haka wannan aka zuga ta ta gidan mijinta wace ta zuga ta ɗin kuma ta zaga ta aure mijin waɗannan al'amura sun sha faruwa ko yanzu aka ce abu layi kowace za ta bada misali akan waɗannan abubuwa ba abu ne su ɗaya ko su biyu ina maimaitawa ina ƙara maimaitawa duk wacce ta auri wani ba wannan mutumin shi ɗaya ɗaya ta aura ba kamar yadda duk wanda ya auri wata duk miji da ya aure mace wannan macen kwaya ɗaya da ita kada ya aura ba ina ba ta mun gane wannan da kyau me zai nuna haka duk wacce ta auri wani to ki sani fa yana da uwa yana da uba yana da yayye yana da kanni haka da ba ta bane kai ma da ka auri wance ka sani tana da uwa tana da uba tana da yayye tana da kanne tana da kaza tana da kaza tana da kaza kuma kowannen su yana da haƙƙi a kanka kowanne ka ba shi haƙinsa a lokacin da namiji yake jin cewar zai iya taka kowa daga cikin dangin mahaifiyarsa saboda dangin mai ɗakinsa dangin matarsa wa ai ba su ya aura ba matar ya aura to duk wanda ke ga yana wannan abin da ya rage mai shine a yau kabbara hudu kabbara sallar jana'iza kenan in ba da haka ba da mahaifiyarta ba ta haife ta ba zai aura ba zai aura ba da mahaifinta bai haife ta ba za ta aura zai aura ba zai aura ba raka dole ya sani ba ita kadai ya aura ba dole ta sani ba ita kadai ta aura ba za ta zauna da shi za ta zauna da kannansa za ta zauna da yayyansa za ta zauna da mahaifiyarsa za ta zauna da mahaifiyarsa wacce ake kiranta uwar miji har a jarida ana rubutawa zama da uwar miji sai ke kamar zama ne da gauruwa shi wuta alhalin kuma duk wacce aka zuba ta kan uwar miji ita ma wata rana uwar miji ce haka da uwa za ta haihu dan da ta haifa zai yi aure ba shi kenan ba sai da ka uwa waɗannan al'amura abin da ya shafi zama na gidan aure fatan mu ne zama ne daga na gidan aljanna insha Allah ta'ala fatan mu shine mu ji ana cewa haba ai ga amfanin auren malamai kenan kuna jina da ke ko a ce haba ai kaga amfanin auren malamai kenan ai da wani ya auri malama wance haba wa fatan mu kenan amma jiji ana cewa to menene amfanin ne bambanci ta da wacce bace makaranta ba to wannan bala'i kenan abin da ba ma fatan mu ji kenan ba mu ji ba ba ma fatan mu ji kuma ya Allah ka amsa mana du'a'in mu ya Allah ka amsa mana du'a'in mu ya Allah ka amsa mana du'a'in mu yana da cikin babbar tsara da take nemo ta kullo kai duk da cewar Allah ta'ala ya yi katangan ƙarfe da irin wannan fitsarar da gidajen da suke ƙur'ani da hadisi suka sa gaba wannan wannan al'amari ne shi ne cewar idan ake sabon aure wai fina-finai ake sowa a nan za a kallace da ake zama aure saboda tsabagen tambaɗewa da fitsara da lalacewa da shi karan kansa mutum ya jahilci kansa kun bai tona da kyau matar da bata iya zaman gidan aure ba ta fita ta kama harkar fim wa a wurinta za a nemi shawarar zama da miji wai a wurin waɗannan fina-finai za a sa a dinga kallon yadda ake zama da miji ita karan kanta wacce ta bayyana a cikin fim ɗin ta bayyana a cikin wasan kwaikwayo din ita karantanta ta kasa zaman gidan miji wai ita za ta karantar da wani alhaƙin faƙir shayi na yuti wanda ba shi da abu ba ya bayarwa gidaje ne da alhamdulillah rabbil alamin a yanzu haka akwai kasa-kasai na dvd da na audio da na menene na wa'azuzzuka da su za a dinga sawa a gida ba a kori shaidanin da ke cikin gida domin shaidanu sun kasu kashi hudu min aljinnati wan nas akwai shaidanu a cikin mutane kamar yadda yake akwai shaidanu a cikin aljanu waka zalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura wa la sha'a rabbuka ma fa'ala shaidanu ne na mutane daban na aljanu daban allazi waswisu fi sudurin nas min aljinnati jinnati wan nas akwai shaidanu cikin aljanu maganinsu Sine ka nemi tsarin Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim maganin su shine wai ma yan zagan maka minash shaitani nasgun fasta'iz billah akwai shaidanu cikin mutane shaidanu cikin mutane waɗannan idfa billati ya ahsan sai ka bashi kyauta ka huta daga sharrinsa waɗannan su ne abin da ake nema muna fatan wannan aure Allah ta'ala ya sanya mai albarka wannan aure yadda ya gina haka muna fatan ubangiji Allah madaukin sarki ya ƙara lullube shi ya ƙara sanya mishi albarka Allah ta'ala ya ƙara sanya mishi albarka Allah ta'ala kuma ya tsare mu daga dukkan fitintunu da su yi baya fatan mu shine a ce auren nan gwamma da aka yi duk waɗanda suke da suke da shawarwari na alheri suka bayar da waɗanda suke suka tarbiyyantar da waɗanda yake sun haifa mahaifin wannan bayar Allah Allah ta'ala ya gafarta mishi Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi Allah ya sanya kyawawan aikin da wannan baiwar Allah take yi Allah ya sanya cikin ayyukansa domin kada ki manta kada ki shafa duk wani aikin alkhairi ɗaya da kika yi mahaifiyarki da mahaifinki suna da lada a ciki kun san ko haihuwa ta yi idan mutum ya fi ɗana alkhairi ɗana gari ana fatan ɗa su zama nagari ne ɗaya su zama nagari muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mahaifinta ya sanya wannan taruwa da ake cikin lada ne ga mahaifinta akwai littafai na addini da aka rubuta wanda yake sun yi bayani duk yadda ake zaman aure mafi kyawun littafi da aka rubuta shine adabu zifaf na muhammad nasir bin albani mutum ya tallaci. yadda ake rayuwar aure a musulunci ba a fina-finai ba ba kuma a littafan hausan boko ba duk waɗannan abubuwa ne da suka khayaliyat tunanin zuci da kawai hasashe ne ai daga an wuce wannan wani wani nau'i ne na maguzanci gugugugugun gugugun maguzanci ne yake yake ban al'umma amma yan uwa hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da karatawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wa'azuzzukan da malamai suke yi filla filla daki daki idan ana magana ne akan babi kaza babi kaza babi kaza sai a ce ai wannan sai malam wani idan ana kaza kan kaza a ce wannan sai malam wani ba wani abu ne yake haka ba wani malamin yana da kawaici wani malamin kuma yana fayyace ta wani malami yake cewa to an da amarya bayan an kai amarya daki dama amarya dama cincin an riga an wuce wannan kawayen amarya daman ba sa kwana haka da wani malami yake cewa shi daman kawayen amarya ba sa kwana tare da amarya idan a kai ta idan aka kai amarya misali idan aka kai amarya gobe gobe asabar idan aka daura aure aka kai amarya gidan gidan mijinta da aka sallar isha aka yi duk kawayen amarya su koma gida ne in ma za su dawo sai su dawo jibula da safe ina ba ta hanzarci wannan da cewa ko sai su dawo jibula da safe kada amarya kada ta kuskura ta bar kowace ta zauna mata yawa ta kashe kewar kowa ta koma gida yanzu ta sha banban da su eh da su da ban su da ana tare ne amma yanzu an ratsar da ita tun da an ratsar da ita kuma shi kenan kowace ta koma gidansu hakan nan kuma da tijai ya su ce kowace da tijiya ta koma gidanta hakan nan su ma angwaye kun ga yanzu da ne ake rakiyar ango ake sayan baki ake sayan hanci ake sayan gazar ake sayan takalmi ake sayan gizar yanzu dai riga an riga an fitar da wannan da zarar ango ya shigo amarya ga mantara da alwalata in ɗakin ciki da falo ne in ma suka yi sallah a wanne ne na farkon ne ba sani ba na farkon ne ake kiran ciki falo ke na ciki ake kiran shi ciki in ma sun yi sallar su nema abin nan bai shafa'i da wuturi ba suka shafa'i da wuturi idan aka shafa'i da wuturi yayi sallama ya kama goshin da ya yi addu'a daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama in ma bai yi ba ta tuna mishi idan ta tuna mai suka ci abinci idan ɗakin yana da fitulu goma ne ruwa ka ina laifi idan aka kashe tara aka bar guda ɗaya ai babu laifi dan wannan lokaci adon zai fi bayyana ina ba ta mabanci wannan da kyau shagan nan kuma daga nan idan aka wuce ubangiji Allah madaukakin sarki yana cewa wa qaddimu li anfusikum wannan daren daren ne wannan dara ne daren lailatul qadari ne in ji wasu dare ne mai alfahari dare ne mai alkadari eh dare ne mai cike da ni'ima sabili da haka idan mai gida da shigewa can cikin falo can cikin gure daki aka rufe ko ina da ina ake salatin annabi aka kama ibadar aure shi kenan da mu fatan mu da safe da asuba mu ji an yi wanka an shiga an shiga an samu sallar asuba yawa shine fatan mu kenan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik wannan aure Allah ta'ala ya sanya mai albarka Allah ta'ala ya sanya mai albarka duk waɗanda suka reni wannan baiwar Allah reno na karantarwa reno na ba da shawara reno na tarbiyya duk wani abu da yake fatan tusa alkhairi ga wannan yarinya haka nan duk wani abu da ke tusa alkhairi ga wannan mai gida nata shi ma ubangiji Allah madaukakin sarki ya gafarta wa mahaifinsa ya sanya mahaifinsa Allah ta'ala ya sanya cikin rahama Allah ya gafarta masa fatan mu shine ya zama ya zama sadaqatul jariya ga mahaifinsu Allah ta'ala ya gafarta musu ya gafarta wa mahaifansu ya sanya aljanna ta zama kuma a gare su wannan aure kuma Allah ta'ala ya sanya a ce gwamma da aka yi Allah ta'ala ya sanya Allah ta'ala ya sanya albarka a ciki fatan mu shine mu ce barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair ba wai Allah ya kawo kazantar daki ba ba a addu'a ce Allah ya kawo kazantar daki Allah ya kawo ciki da goyo da haka ake cewa ba cewa ce Allah ya sanya albarka Allah ya sanya muku albarka wannan aure Allah ya sanya albarka a ciki wannan ita ce addu'a da ake yi waɗanda ba su samu ba Allah ta'ala ya zaba musu mazaje na gari kada Allah ya ba su mazaje marasa ciyar da matansu kada Allah ya ba su mazaje masu bulala kada Allah ya ba su mazaje masu dakawa matansu tsawa hakan na mazan da ba su yi kuma Allah ta'ala ya ƙara musu mazan da suka yi kuma suke da ƙwaya daidai Allah ya ƙara musu Allah ya ƙara su zama masu bidiyu ban ji amin din ta yi ƙarfi sosai ba yawwa wanda yake su su biyu ne a wurin mazajen su Allah sa su zama su uku wanda yake su uku ne Allah ta'ala sa su zama su hudu wannan shi ne sa adadin yawan da ake da shi a waje ya zama na kowace ta riga ta shige gina aure subhanallahi walhamdulillah ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik